أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله rabbi shirah li sadari wa yassir li amri wa halul uqdata min lisani yamqahu qawli amma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yaw ni larba wa tantakwas gawatan jun miladiya 2022 rana da muka ajiye cewa za mu zo mu ci gaba da karatu wannan littafi na ilamul muwaqqi'in ar rabbil alamin littafin shaykhul islam wato ibn qayyim al wanda muka fara a satin da ya gabata ko mu ce ranar jum'a da muka mai da karatun daga ranar jum'a ya dawo ranar al'arba to alhamdulillah yau ne ranar al'arba kuma yau ne za mu fara karatu a wannan ranar a wannan littafi mai albarka na ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ko alamul muwaqqi'in an rabbil alamin ko ma'alimul muwaqqi'in an rabbil alamin na الشيخ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية muna cikin muqaddimarsa a wancan satin yau za mu tashi inda yake cewa amma ba'adu bayan da abun da ya gabata fa inna aula ma yatanafasu fihi almutanafisun abun da duk yafi dacewar a ce masu yaso masu waso su masu ƙoƙarin cin masa su yi ƙoƙarin cin masa ba abun da ya fi dacewa a yi wannan yasoson a kansa wa ahara ma ya ta sabaku fi halabati muta mutasabiquna wanda ya fi dacewa kuma ga wa'anda ke ƙoƙarin niya domin cimma halabata sibaqihi ce halaba dan wannan abun da ake azawa domin in ka tsere ma wanda kuke tsere da shi eh, ka isa wannan gurin akwai wani abun da ake kafawa kamar sanda ko wani abu a ce to in ka tsere masa ka isa wannan wurin sai ka dauka alamar ka riga shi kenan shi asalin halaba kuma shine qasaba to wannan dan abun da ake ƙoƙarin a cimma tsera wanda ake ce gola kenan ko to kamar gola dai ga ƴan ƙwallo kawaji za a yace daga nan za ka je anguwar rogoran da bawul da kai da wani ku yi tserere niya sai a kafa wani abu a can wanda in ka isa wannan guri nan na ake bukatar ka riga abokin tserar saka to in ka tsere masa ka cimma wannan abun sai ka ɗauke shi idan ka ɗauke shi to ka nuna ka tsere mai kenan to shine halaba kuma shine kasaba to mafi dacewar abun da ya kamata a ce masu niya zuwa ga wannan halabar su yi tserere ne zuwa gare shi duka wannan abun da ya fi dacewa shine ma na bi sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi kafila abun da ke iya zama arziki gabawa abun da ke iya zama arziki gabawa a wajen rayuwarsa da kuma makomarsa ya zama masa kafilan ga arzikinsa me yake nufi kafilan ga arziki ya zama shine ke zama maka lamu ne a rayuwarka shi ne ke zama maka lamuni a arzikin rayuwa ta duniya da arzikin rayuwa ta lahira wannan abun da zai zama maka lamuni ke gadon maka da rayuwa mai kyau a duniya rayuwa mai kyau a lahira to shi ya kamata a ce duk wani mai tserere ne ya yi tserere ne ya zuwa gare shi ina wata an gani abin da ke nufi nan kenan yana nuhin in dai akwai wani abun da ya kamata a ce masu ya so su yi so sun sa in akwai wani abun da ya kamata a yi tserere ne ya zuwa gare shi to abin da ya kamata ya yi tsere ne a zuwa gare shi shine wannan abin da ke zama arziki ga bawa a rayuwarsa da makomarsa wanda ke zama lamuni ga arzikin bawa ta rayuwarsa arzikin bawa a makomarsa wane ne wannan abun wa ala tariqi hadhihi sa'ada dalila kuma ya zama hujja ce hanya ce zuwa ga wato ko kuma dalili ne zuwa ga wannan arzikin kenan wanda ke jagorantar ka zuwa ga wannan arzikin kenan kai gaugawa zuwa ga wannan rayuwar ta duniya da lahira kuma kai gaugawa zuwa ga abun da ke zaman ma shine jagoran ka zuwa ga wannan rayuwar domin idan ce ma ana bukatar daga nan ka je kan wuri kaga yanzu ana bukatar ka je kan wuri to me ye zai kai ka kan wuri to shine matsayin dalilin to kenan kai kokarin ka kai ga rayuwa mai arziki rayuwa ta duniya kenan wanda zai kai ka ga rayuwa mai arziki a lahira to wannan rayuwar mai arziki ta duniya da lahira wace hanya ce zaka bi ka cimma wannan abun shine dalilin a kansa kenan in haka din ne kai duk abin da ya kamata mu yi gaugawa zuwa gare shi to shine gaugawa zuwa ga abin da ke zama mana arziki a rayuwar mu ta duniya da rayuwar mu ta lahira to sannan kuma da abun da ke zama muna hanya zuwa ga wannan arzikin shine ya zama ya zama ke uh, shine abun da yake ambatawa anan yake cewa ma kana bi sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adihi kafilan wa ala tariqi hadhihi sa'ada dalila wa zalika to wannan abun kuma wanda ke zama ma arziki a rayuwarka ta duniya kuma ya zama ma hanya ta zuwa wannan arzikin shine al-ilmu nafi wal amalu salih ilmi na kwarai da kuma aiki na kwarai ilmi ingantaccen ilimi da kuma aiki ingantaccen aiki don akwai ilimi wanda bai da amfani akwai aiki wanda bai da amfani to ba su ba a'a ilimi mai amfani da kuma aiki mai amfani shi ya kamata a ce dukkan wani mai tsera ya yi tsere zuwa gare shi dukkan wani mai kokarin ya yi wato eh, yasosun wani abu to shi ya kamata a ce muna sa, menene al'ilmu salih al'ilmu nafe, wal amalu salih allazani la sa'adata lil abdi illa bihima wanda wa'annan ababe guda biyu al-ilmun nafi wal amalu salih sune wa'anda babu arziki ga bawa in ba su ba dukkan wanda kaga ya samu arziki to ta wa'annan ababe guda biyu ne ilmun nafi wal'amalu amalu idan kan rasa su to babu arziki babu sa'ada ina fata an gane babu sa'ada wala najata lahu illa bi ta'alluqi bi sababihi ma babu yadda za a yi dan adam ya samu tsira sai ya yi ta'alluqi da abun da ke kai ka zuwa ga ilmun nafe abun da zai kai ka zuwa ga al'amalu salih to shine kawai ke zama maka najatan tsira a rantashin kiyama famar ruziqahuma faqad faza wa ganima wanda Allah ya azurta da cewa ya samu arzikin wa'annan ababen guda biyu al-ilmun nafe wal amalu salih ilmi mai amfani da aiki na kwarai to ba shakka wannan mutumin ya samu rabo kuma ya samu ya samu ganima wa man hurimahuma fal khairu kulluhu hurima wanda kuma aka haramta masa samun wa'annan ababen guda biyu eh, dukkan fa alkhairi an hana masa Allah ka kare mu wa huma mawridu inqisamil ibad ila mar'umin wa mahrumin wa'annan ababen guda biyu kuma sune mashiga sune mawrid wanda mutum ke iya gangarawa wanda zai kai ga wato shine kamar a ce ma shine hujja ta karkasuwar mutane zuwa ga kashi guda biyu aiki da ilimi su ne abinda zai sa mutane suka su kashe biyu kashi na farko dai shi ne wanda ya kasance maharum kashi na biyu kuma shi ne wanda ya kasance wato inqisam samun ibadi ila marhum al-marhum wanda aka wa rahama koma dai ya zama farekun fil janna wa farekun fi sa'ir kenan da ilimi ake bambanta wanda ya samu arziki da aiki na ƙure ake bambanta wanda ya san mai arziki da mara arziki da na ake bambanta mutumin da ake anka wa rahama da wanda kuma aka haramta masa rahamar yalla ka ba mu rahamar wa bihima yatamayyadul yutamayyadul barru min al-fajir da wa'inna ababen guda biyu ilmi da aiki na ƙure ake bambance mutumin kirki daga fajiri wattaqiyyu min al ake bambanta mai tsoro Allah da batacce wazalimu minal mazlum ake bambanta tsakanin azalimi da wanda aka zalunta walamma kana alilmu lil amali wa shafi'an to lokacin da ya zama ina ababe guda biyu alilmu wal amalu salih qarinan ne ababe guda abokan juna ne lokacin da ya zama shi ilimi aboki ne ga aiki wa shafi'an kuma mai ceto ne ga aiki idan kayi ilimi ba kai aiki ba an yi aikin banza idan ka yi aiki ba ka yi ilimi ba an yi aikin banza dole su zama karinan dole a haɗa su guri ɗaya to idan kuma ya zama shi ilimin sai aka ce wa shafi'an lahu shi aikin shi ke ceto ilimin haka kuma shi ilimin shi ke ceto aiki ko da ɗaya daga cikin sai na ceto ni domin idan ya zama ga kada da ilimin amma kuma ka yi aiki ba sai kaga ilimin ka bai bai da amfani kenan kamar haka idan ka yi aiki ba ilimi to na ma kuma aikin bai amfani ba ka shi al-ilmu lil amali qarinan abokin aiki ne shi ilimi wa an kuma mai ceton aiki ne idan kai aiki da ilimi sai ya zama karbabbe idan kai aiki ba ilimi sai ya zama ba karbabbe ba wa sharafuhu li sharafi ma'alumihi tabi'an kuma shi ilimi yana biyayya ne ga daukakar wannan ilimin ga abin da ka koya din ma'alumihi da ka koya ilimin da ka koya to shi ke nuna darajarka ko shi ke nuna ɗaukakar idan ya zama ka ilimi ai ilimi kala-kala ne ko bari buga muku misali kai ne ka je a jami'a ka samu admission sai aka baka admission na karatun hausa sai ka je ka yi digiri na hausa don Allah ba digiri ne ba digiri ne to amma da naka digiri da digirin medical doctor da ya je ya yi karatun lafiya har ya kammala don Allah ɗai ne a sharaf cikin na duniya kenan duk ɗai ne a hausa ta kaje ka koyo ko mu da ba hausa ba mu karance ta ba mu iya ko dai ba mu kai ka iya ba mun je iya <laughs> ka gane ko shi ko wancan ya je ya karanci ilimi wanda ya shafi lafiyar ɗan adam wanda zai je ya taimaka ma al'umma ya musulmi ya yi musulmi amma kai da adda digiri ɗin naka na hausa za a je ƙauye wani bai taɓa zuwa makaranta ba sai ya koya ma hausa sai wadda hausar da baka ma sani ba ga da digirin hausar ƙarya ce to ashe yanzu don Allah sharaf al'ilmu na wannan da sharaf wancan ilmun ɗai ne kaga ba ɗai ne ba kenan sharafu li ma'alumihi tabi'an da ka koya shine ke nuna sharaf ɗinka ko kuma rashin sharaf ɗinka an gane to shi ake malin ke ce muna a wannan gurin lokacin da ya zama ilimi ɗaukakarsa ba shakka yana biye da ɗaukakar abin da ka koya ɗin kana ashrafal ulumi alal itlaqi ilmu tauhidi to sai ya zama kenan ilimin da ya wuce kowane ilimi ɗaukaka alal itlaqi to shine ni shine ilmu tauhid ilimin tauhidi ina wata an gano nan yanzu na muka kare misali da wannan ilimin da wannan ilimin to ba shi ba yanzu ka je ka karanci barista wannan shi ku ya je kila ya karanci ko hausa ko ne na digiri na kasa kasa kaɗin hausa suke na cika na cika abun gansu akwai dai wani ehen <laughs> ka gane sai wani ya je shi ku ya karanta lawaya ga wani ɗaya daga cikin lauyoyi mu na eh, malam isi haka so sai ya zama ka je ka karanto shi don Allah ɗaya ne duka wa digiri ne a gare ku amma dai da digiri wannan da wancan ɗaya ne ba ɗaya ne ba to kaga ashe al-ilmu sharafuhu tabi'un lima alomihi daukaka sai yana biye da al-ma sharafuhu tabi'un lima alomihi daukaka sai yana biye da al-ma'alum ana fata an gane wannan to sai mala yake cewa to lokacin da ya zama shi ilimi karina ga al'amalu kuma sharaf ɗinsa li sharafi ma'alumihi tabi'an to kana ashrafal ulumi alal idlaq ilmu tauhidi wal ilmin da yake ko wani ilmi alal itlaq ba wai akan a kaidi ba a gaba daya karka dauka eh to ai ni fa ina da ilimi domin ni doctor ne eh, medical doctor ne ko ni engineer ne ko ni barista ne aka ce a alal idlaqi duka kasa kuke waye ilmi na gaba ilmu tauhidi duk ilmin tauhidi shine gaban kowane ilimi an gane wannan duk ilimin da zaka je ka koyo to ilimin tauhidi na gaba wani na cewa to ga ilimin hadisi ilimin hadisi na kasa ga tauhidi ga ilimin tafsiri yana kasa ga tauhidi ga suna kasa don mi domin je ka iya tafsiri baka da tauhidi ina amfani iya tafsirin ka ka iya hadisi ba tauhidi ina amfani sa bai da amfani wallahi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu ba mansura duka abin da ka aikata in babu tauhidi aikin banza ne a ofarka ta baka appointment ta appointment shine tauhidi sai kuma da appointment zaka samu lada a aljanna kamar da sai da uh, letter ta appointment kake samu albashi karshen wata to sai da letter ta tauhidi sannan zaka samu lada duk aikin da kai idan babu wannan letter ta tauhidi babu shi daga ilmu tauhid shine ashraful ulum kuma alal itlaq abun da ba da yake son ku mu gane kina a wannan gurin yake cewa wa anfa'uha wa anfa'uha ilmu akam af'alil ibadi wanda yafi amfane cikin su ba sharaf ba amfane to shine ilimin minana ilimin ayyukan bayi ke na alhakam sanin fikihu sani yadda za ka yi sallah sani yadda za ka yi azumi sani yadda za ka yi dukkan ibadodi to wannan shi kuma wannan ilimin domin idan ka yi aiki babu wannan ilimin kuma aikin ya zama aikin gadu mai aikin banza in yi bahaushe Allah baya karɓa wannan aikin matukar dai baka koyi iliminsa ba domin walahilu lahu an yafa'ala fi'lan hatta alama hukumar Allah fihi wala sabila ila iktibasi hadain an-nurayn wa talaqi hadain al-ilmayn illa min mishkati man qamat al qatiatu ala ismatihi ba hanyar da zaka samu ba wata hanya da za ka yi ƙoƙarin ka samo wannan hasken guda biyu hasken menene wato hasken ilimin tauhidi da hasken ilimin ahkamul ibadi ba hanyar da za ka samo shi wata laqiha zainul ilmai ne samun ilmin wa'annan ilmomin guda biyu ba zai taɓa samuwa ba illa min mishkati man qamatil adillatul qati'atu ala ismatihi sai wanda hujjoji suka tsaya kai tsaye babu wani kwanto babu wani dautin cewa shine ma'asomi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa domin shi duk abun da ya zo da shi shine gaskiya abun da bai zo da shi ba kuma shine bata duk abin da yace ai shine gaskiyar abin da ce kar ai shine bata saboda ka shine ma'asumi ya cewa ai abin da ba daidai ba ba ya cewa ai abin da ba a samun lada a'a duk abin da annabi ya zo da shi alkhairi ne wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu saboda shi manzo Allah shi ke da wannan lasisin da zaka auna dukkan ayyukanka da maganganunka da nashi dukkan taharrukat ɗinka da nashi idan ya yi daidai ya karbu idan bai daidai ba bai karbu ba sau daga shi ne ma'asomi sau daga ba yadda za a ka samu wannan ilmukan guda duk ilmu tauhid da kuma ilmu ahkamul ibad sai ta hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama da ya zama ma'asomi wa sarrahatil kutubus samawiyya bi wujubi ta'atihi wa mutaba'atihi kuma dukkan littafan na sama da Allah ya saukar daga sama suka tabbatar suka bayyanar kai tsaye cewa wajibi ne abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba wai littafin Qur'ani kadai ba a'a dukkan littafan da as-sama da Allah saukar daga sama su a taura ne su injila ne su zabura ne duk wani littafin da Allah ya saukar daga sama ya bayar da umurni awa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama biyayya kamar yadda muka cewa wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu qur'ani ne wa ma arsalna min qablika min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah wa ati'u Allah rasula haka ga sunan da yawa a cikin alqur'ani to wannan da ya nuna kenan dukkan littafan sama sun ba da umarni tabbas abi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma biyar manzon Allah ba wai ganin damar ka ba a ba don kungiyar ka tace ba ba don ɗarikar ka tace ba ba don malamin ka yace ba a wajibi ne Allah ne yake ai haka da wajibi wajibi ne an gane wa mutabati wa huwa sadiqul masduqu shi manzo Allah shine mai gaskiya kuma abun gaskantawa sallallahu alaihi wa sallam alladhi la yantiqu anil hawa wanda baya furta abun da ke son zuciya ne abun da yake aiko shine shari'a ba son zuciya ba in huwa illa wahyu yuha allamahu shadidul quwa nau at-talaqi ar-rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam to menene eh, nau'ukan karba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna nau'i guda biyu shi yasa ce ma nau'a at-talaqi ari rasulullah sallallahu alaihi Sallama nau mun tsallaka ko eh ai nan muke eh ba ku bai muku hidin ba gure mu sai dai muna hidin eh daidai muke ai kuna ji ko wa'annan nau'uka guda biyu na talaqi ar rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama karba ga manzo Allah abun gana guda biyu wato nau'i ne guda biyu na hanyar da zaka samu hadisi daga manzo Allah tunda mun ce hadisi ga manzo Allah shine wajibi a be shi abun da ya tabbata daga manzo Allah shine ya kamata a be shi kuma ilmu mukan guda biyu ilmin tauhidil ilmu ahkamul ibadi baya samuwa ta sai ta hannun manzo Allah sallallahu alaihi sallama to ta wuce hanya zamu same su ta manzo Allah sai ce hanya biyu ce kawai hanya biyu ce kawai yadda za mu samu wa'ina ilmuka ga manzo Allah da duka ma saura wani ilimi ga sunan walamma kana talaqi anhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala nau'aini nau'un bi wasita karbowa samowa ta hannu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da nau'uka guda biyu nau'uka guda biyu nau'i na daya nau'i ne wanda ke da wasida daga wane zuwa ga manzon Allah wa nau'un bi ghairi wasida akwai nau'i babu wasida annabi ya gaya mini shi babu na wasida kawai annabi ya gaya mini akwai wanda shi ko wani ya gaya mini shi ko wani ya gaya mai shi ko wani ya gaya mai annabi ya gaya mai kaga wannan wasida daban-daban ne ko da wanda zai cewa kawai annabi ya gaya mini da wanda zai cewa a'a wani ya gaya mini shi ko wani ya gaya mai sannan annabi ya gaya mai kaga shi sai da aka samu wasida wani shiga tsakiya tsakaninsa da manzo Allah kaga nauka guda biyu kenan ko to shi na sai mala yake cewa wa kana talaqi bila wasitatin hadhu asabihi samun aiki ko ilimi daga hannun manzo Allah babu wasida wannan rabona na sabon manzo Allah khasata min dunin nasi su kadai ne babu wanda ke da wannan in ba sabi manzo Allah ba ba mai cewa annabi ya gaya mini sai wa sai sabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su kadai ne wannan khasatan lahum ne an gane wannan to shi na sai mai ke cewa to tun ne ya zama haka ne rabo ne na sabon manzo Allah su kadai allazina hazu qusbata sibaqi wa'anda suka canye wannan tserere ne da ake dan wannan abun da ake ajewa kasaba inda zaka je ka cimma ga inda ake son ka tsere ma mutum ka cimma sa in ka cimma wannan gurin to ka tsere wato filin tsera wanda suka canye wannan dan sandar yan sandar da ake ajewa wannan ko mu ce takobin girma na tsera ko mu ce kofin girma na tsera to sun canye shi sun tsere ma kowa sun canye wannan baka da dama ce to bari in eh, kokowa da su in kwato wannan kofin a ce yau gwarzon wannan shekara malam Suleiman Ibrahim yau ya samu wannan kofin na cin masaban manzo Allah ya annabi ya gaya mai kai tsaye yana yiwa washi nan wallah to babu wannan sun riga sun canje ba mai ci musu an gane wastaulo alal amadi sun riga sun canye sun jibinci wannan al'amad wannan fagen sun canye fagen fala maqama ali ahadin min al-ummati ba'dahu ba wuce wasa ba manzo Allah ba wani wanda ke da damani ko damani kaka yi damani ka gane ka zuka daga ya Allah Allah Allah kaza Allah ka bani dama in ga manzo Allah ya faɗa mini ilimi ƙarya kai wallahi an wuce wannan kana addu'a ne abinda da bai faruwa Eh, kai ne sabai kada ke da wannan suke annabi ya gaya mini amma kun sa akwai a shararai ko dan bid'a wanda zai kwanta akwai zai ce ai ya ga annabi wani lokaci ba ma kwana kai ba akwai ta shaidanu a kusan shekara nawa da suka wuce an ta yada ta social media tana cewa annabi wata shidda yayi a dakin ta makiya Allah Allah shirya su to wannan rabon sahabbai ne ba wanda ke da wannan zaɓe ne yadda ka gama zo Allah Allah ya zaɓe cikin duniya ba shi annabta haka ya zaɓa mai sahabbai babu mai wannan rabo in ba sabon manzo Allah ba kace annabi ya gaya mini ƙarya haka yi wallah to wai annabi ya gaya mini har ya ce mini in gaida wa ne in gaida wa ne <laughs> zaɓi son kake nan <laughs> eh? ko mu haɗu da manzo Allah manzo na haɗu da manzo Allah ya ce ɗariƙa ka da muka yi mu riƙe za ka je wuta Allah shi kare mu ta wannan kawai hazzu ne na sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fala mato ma kan ma kai dan bani ka samu wannan li ahadin min al umma ba'dahu min min al lihaqi bai da zaka ci musu da wannan hanya walakin al mubarrizu man ittaba siradahum sai dai wanda ya fito ga hili ya cimma nasara al daga al buruzu wanda a ga hili bayyana nasara ta bayyana ga hili to shine wanda ya bi hanya wa'annan sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yabi hanyar sabon manzon Allah yabi hanyar manzon Allah waqtafa manahijahum ko minhajahum yabi manhajinsu alqawimi daidaitacce wal mutakhallif wanda aka kere ma baya wanda aka bari baya shine man adala wanda al mutakhallifu daga cikin su shine man adala wanda ya kauce bai bi hanyar su ba an ɗare ƙainar sake hanyar su zata ta yamini wa za shimali ya kauce ko ta hannun dama ko ta hannun hagu duk inda dai ka kauce ka kauce ko ka fita dama ka bace ko ka fita hagu ka bace a sitir ake biya wa hadha siratu rabbika mustaqiman wattabi'uhu wannan hanya kawai da ka kauce mata ko dama ko hago to shikenan kai sunan ka batacce ne fa zalika almunqadi'u at-ta'ihu min bayda'il mahaliki wad-dalali wanda ya samu wannan ya kauce hannun dama ko hannun hago daga hanyar sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama to shine at-ta'ihu wanda ya shiga dimauta fi baida'il mahaliki a cikin dazuzukan halaka wadbalali a dazuzukan bata da ka kauce ma hanyar manzo Allah ka shiga daji kana can kana bankaura ma kana alaihi sahaba min ilmin wa amal fa ayyu khaslatin wacece dabi'a tambaya Wacece ɗabi'a dabi'a wadda ke zama khairun wa ayyi khaslati khairin lam yasbiqu ilaiha wace dabi'a ce ta alheri wadda sabon manzo Allah ba su riga zuwa gare ta ba ai law kana khairan la sabaquna ilaihi saboda dukkan wata dabi'a da wata ibada da wata al'ada da wace ce wadda ba su yi ba to ba alheri ta ba ta su alheri babu wani abin da alkhairi wanda ba su riga ka ba wa ayyi khudda khuddatu rushudin lam yastawlu alaiha wace hanya ce wata huɗɗa ce ta shiriya wanda ba su riga suka mamaye ta ba babu ta tallahi tallahi sai da ya rantsi da Allah laqad waradu ra'as al-ma'i min ayni al-hayati azban safiyan zulala zulala su riga wa'annan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun gangaro sun shigo ra'as al-mali sun shigo ra'as al-ma'i sun shigo kan ruwa yanke ce ra'as al-ma'i ana son ruwa na asili ba fiya wata ba misti sunansa saman wata ko? to sama ga saman wata <laughs> ruwa dai azaban lafiyayyen ruwa su riga sun je sun sha min ainihin hayati wanda yake na ainihin rayuwa azaban safiyan mai zaƙi tataccen ruwa zulalan mai daɗin hadiya wa ayyado kawa'idal islam suka ƙarfafa dokoki da ka'idodi na musulunci falam adin ba da hun maqala ba su bar mafaɗa ba ga wani wanda zai zo ba gare su duk abin da za a faɗa sun gama in addini ne an gama in menene ne an gama duka a ga an gama ai mu mujaddidi ya riga ya gama muna wannan cikin iya sunna wa ikbarul bid'a shi ma ya riga ya faɗi wannan ko wal khairu kulluhu fil ittiba'i wa sharru kulluhu fil ibtida'i duk alkhairi biya wa'annan magabata sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sharri ko shine saba musu fana ah, fana hawil quluba bi adalihim bil qur'ani wal iman ko a fatahu kenan fatahu al quluba bi adlihim bil qur'ani wal iman sun buɗe zukata da adalcinsu su sabon manzon Allah ta al alkur'ani ta hanyar imani domin alkur'ani ya buɗe zukatansu imani ya ƙara buɗe zukatansu kenan zukatansu buɗe suke ta karɓar imani da karɓar alkur'ani wal qura bil jihadi yadda suka buɗe zukatansu da imani da alkur'ani to haka kuma suka buɗe alƙaryoyi bil jihadi bi saifi was sinad da jihadi da takobi da kuma kaifi yance as-sinan wato tsini kamar a ce tsinin kibiya ko tsinin mashi to da shi suka buɗe garuruwa kenan sun buɗe zukata ta hanyar karantar da mutane alkur'ani imani ya shiga ta hanyar imanin su suka su yi imani su ma suka tansu su buɗu kenan sun karantar da imani ta wannan hanyar sun buɗe alƙaryoyi garuruwa ta hanyar jihadi da takobi da kuma mashi wannan duka aikin su ne kenan sun yi karatu sun karantar kuma sun yi jihadi wa alqaw ila na ma talaqahu min mishkatin nubuwati khalisan safiya suka jefa matabi'ai abinda su suka karbo daga taga ta annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abinda suka karbo daga hannun manzo Allah suka jeho matabi'ai yana khalisan safiyan tatacce lafiyayye sai aka ba sabai su ma suka karba lahiya lau tabi'ai kai su sun karbo tatacce lahiya lau ba garwaye shi da komi ba sai suka mika mata biyai su ma sai suka karba lahiya lau suka bi koma masu biya su suka bi koma har gashi ya kawo gare mu har yanzu muna da tatacce addini لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تجيء القيامة wannan addinin tataccen da sabai suka kamo daga manzo Allah baya gushewa har ran tashin kiyama sai dai mai gurbacewa gurɓace a kasan aka tatso madara daga nono daga shanuwa aka zo aka kwantar da shi yayi bacci aka ɗauko aka burkake to zaka samu akwai wanda za a zuba ma ruwa kaga ya tashi daga nono ya koma jabu haka zuman da aka samu akwai wanda za a zuba ma ruwa ko a zuba ma suka, ko a zuba masa mazar kola ya tashi daga safiyan ya koma mi ya koma jabu to haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo ta tatta daga manzo Allah zuwa sabon manzo Allah daga nan zuwa tabi'i zuwa tabi'u tabi'ina to duk wanda ya bi wannan hanya ta hannunsu to ya samu tatacce kenan wanda kuma bai bi ta hannunsu ba ya bi ta dan jabu to ya samu jabu kenan don akwai yan algos su ne yan bid'a ya Allah ka kare mu to wannan fa shine abin da yake so ya tabbata ma kaga wannan kamar yadda muke gaya muku littafi ibnu al-qayyim al-jawzi da wala a ce ma ga mawdu'in sa kaga yanzu mun tabo musalawul hadisi ko muna cikin bayani game da falalar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duka zaka ga akwai su zaka ko ina yana cikin wannan kuma sai a dubo na dubo nan don musulunci ne dungurungun wayannan duka sai da sai da su musulunci ke tabbata ya kara da cewa mi kuma sai ka cewa wa kana sanaduhum fihi annabihim sallallahu alaihi wa sallama wa alihi an jibril an rabbil alamin sanadin sabon manzo Allah za a cewa daga daga annabinsu haka za su cewa mun annabi ya ga ya muna shi ko annabi Allah ya ga ya masa ka ji wannan fa abubakar manzon Allah Allah don Allah ji wannan sanadin ka ji sanadin wanda yake ko aliyan kuma sahihan aliyan ka ji wanda yake ko an rabbil alamin ga sanadin ne sahihan kuma aliyan wa qalu suka ce hadha ahida ilaina ha hadha ahadu nabiyina wannan alƙawlin annabin mu ne ilaina zuwa gare mu wa kad ahida wa kad ahidna ilaikum mu muka gaya muku annabi ya gaya muku na mu mun gaya muku tabi'ai wa hadhihi wasiyatu rabbina wannan wasiyar ubangijin mu ne wa farduhu farilla ubangijin mu ne alaina da ya farlamta muna wa hiya wasiyatu kuma ita ce wasiyarsa wa farduhu kuma farilla sa alaikum akan ku saboda haka fajara attabi'una tabi'ai suka ci gaba da tafiya akan haka lahum bi isanin alamana hijihim alqawimi waqtafu ala atharihim suka bi wannan asar ɗinsu na eh, siratul mustaqim wannan hanya madidaciya suka bi wannan hanyar da sabai suka dora su akai wadda su kuma sabai manzo Allah ne ya dora su akai shi ko manzo Allah Allah ne ya dora shi akai suka bi wannan hanyar thumma salaka tabi'ut tabi'una hadha al-maslaka tabi'una su suka bi wannan hanya ar-rashidi shi yayi hanya lafiyayya hanya wa hudu ila at-tayyib min al-qawli wa hudu ila siratil hamidi suka bi hanya aka shiryar da su zuwa ga hanya wace ce zuwa ga ila tayyibi min alqawli magana kyakkyawar magana ita ce kalimar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalimatul islam wa hudu ila siratil mustaqim aka shirye da su zuwa ga hanya madaidaiciya wannan suratul hajji ce yayyo kutin ɗinta yayi iktibatin dinta kenan sai zama ita ce hanya daidaitatta hanya ita ce kuma alqawlu sadiq shine tauhidi sun samo daga manzo Allah manzo Allah da goje Allah su ko suka ba tabi'ai tabi'ai suka ba tabi'u tabi'una ita tafiya wa kanu bin nisbati ila man qablahum su eh, in ka hada su da wa'anda suka zo min qablihim kamin su kama qala asdaqul qa'ilina kama yadda wanda yafi kowa iya gaskiya ya fada kenan in ka kwatanta su wa'annan tabi'ai da tabi'u tabi'una da tabi'ai da kuma sabon manzo Allah in ka kwatanta su to za su zama maka kamar yadda Allah ya fada sullatun min al-awwalina wa qalilun min al-akhirina wasu jama'a da yawa cikin mutanen farko to sai kuma yan kaɗan cikin mutanen da suka zo daga ƙarshe su kuma kenan cikin sahabbai su ne da yawa tabi'ai suna da yawa ba su kai sahabbai ba tabi'u tabi'una suna da yawa ba su kai tabi'ai ba in ga an gane ko qalilun min al-akhirina kenan na'am sai malaka cewa bayan hakan ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع sai ka samu al'a'imma al'arba al-mujtahiduna dinnan da wasu wa'inda suke tare da su ɗinnan nan al bayan wa'innan qarnunuka min al-qarni rabi daga karni na hudu al-mufaddal sai da riwayataini wanda cikin ɗayan ruwayoyi an ce har ƙarnin hudu yana cikin attabi'u tabi'u tabi'una to kaga karni su imamu malik karni imamu shafi'i imamu ahmad ibn hazm al-andul duka sun shigo cikin wannan karni kenan idan ka ɗauki wannan ruwaya ta alƙarnun rabi shi na ce ala ihdar riwaya kama tabbata fi sahihi kama yadda tabbata cikin sahihi min hadisi abi sa'id wa ibn mas'ud wa abi hurairata wa aisha wa imran ibn husayn fatalaku wa innan tabi'u tabi'una suka bi ala asarihim akan inda wa'ancan suka daga kafa sai su ma suka taka anan iktisasan wato sukan iktisa suna biye da su wato biya na kokon biya daki daki dalla dalla one by one wato su daga kafa wa'annan su bi shine iqtisas eh kun gane ko wannan ya daga kafa su bi su inda sabai suka bi suka bi a wannan gurin waqtabasu hadha al-amra suka dobo wannan al'amari an mishkatihim daga inda su wa'ancan suka dobo tagar da suka dobo daga manzo Allah su ma suka debo iktibasan dobowa wa kana dinullahi subhanahu wa ajallu fi sudurihim wa'annan tabi'ai da tabi'ut tabi'una sai zama addini ya fi kima ya fi daraja a cikin zukatansu wa azamu fi nufusihim ya fi girma a zukatansu min an yuqaddimu alaihi ra'ayan aw ma'qulan aw taqlidan aw a kan su gabatar da ra'ayin wani akan wannan nasi na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko su gabatar da wani ma'aqul a ce to al hankali yana iya nuna cewa kaza hankali ya sa manzo Allah ba hankali na ba haukata wallahi ba za su taba yin wannan ba au taqlidan ko kuma takalili. wato fi eh, abinda ake ce ma takalidi wato fi takalidi ga wani malami ba su taba gabatar da takalidi akan nasi ko kiyasi akan nasi ba sa haka wannan ta sa wa'annan tabi'ai fatara lahumus sana'ul hasanu sai yabo mai kyau yayi yadu cikin duniya ana ta faɗin su saboda ni saboda sun bi hanyar magabata sun bi hanyar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zan kai kaina ana magana su kana ji ana cewa imamu malik kana ji ana cewa imamu shafi'i kana ji ana cewa al basari al-basri na farko kana ji ana ambata wa'annan manya manyan malamai tabi'ai saboda mi saboda sun bi hanya annabi muhammad hanya sabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil alamin wa ja'ala Allahu lahum lisana sidqin fil akhirin Allah sanya musu ce na yabo da jinjinawa ga waɗanda za su biyo baya thumma sara ala atharihim ar-ra'ilul awwal to sannan kuma mabiya na farko min atba'ihim kenan dalibansu su ma sai suka bi wannan hanyar wa daraja ala min minhajihim almuwaffaquna wanda Allah ya ba ya datar yawa da kidan dogo in ji bahaushe to su ma sai suka bi hanyar su min ashiya'in cikin abokanin su yan uwan su waɗanda suka rayu lokaci guda su ma suka bi daliban su sun bi hanyar su to haka zuma abokanin karatun su ma wasu sai suka bi su saboda mi saboda sun bi Allah in ka bi Allah sai ka samu mabiya da yawa sun masara zahidina fi ta'assubi rijali suna guje mata asubanci ga mutane ba su asubanci ga kowa wanda ke damar da mu a san nan a duniya ma gaba da yanzu wani ta asubanci kawai yake kuma ba wai ba wai ya tsaya ga can bidiya ba a hali yanzu har mu cikin ahli sunna asubanci ya fara shiga mu wani lokaci ma har ya fara yi muna barna wani zaka ga kawai ya nada malam wani duk abin da malam wani bai faɗa ba wallahi ba daidai ba duk abin da wani ya faɗa wanda ba ya saba ma nashi to ba daidai na ba wani kawai kawai dai babu malamin sunna sai malami ne <laughs> duka malaman ba malaman sunna ne ba babu kungiyar sunna sai tashi ana muna ganin su da yawa ko sai ganin su suna buntum buntum cikin daji wai sunna wannan wannan ya koma sunna amma yana duka wancan wannan sunna ina sunna ku dai kuna can kuna shirme ba sunna bace sunna kan son juna gaba daya sunna kan biye sahaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sunna kan rashin asubanci da maganar kowa kowa ka iya saba ma wallahi ya saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama amma ka rike guda gajam gajam to me bambanci ga wanda ya rike dariƙa tijaniya gajam gajam me bambanci ga wanda ya rike dariƙa da <laughs> me bambanci ga shi ah, ka rike sunna malam malamin kan iya faɗi sunna kana tare da shi ɗari bisa ɗari malam wani iya faɗi kana tare da shi ya saba aje maka aje mai kaya ne wallahi fi ta'assubi lirrijal wafiqina ma'al hujja suna tsayawa inda hujja ta tsaya wal istidlal da kafa hujja da dalilai Ka za haramu ne ina hujja ga aya ba hujja ta ba ina hujja kungiya take ina hujja malam wani ba malam wani ba wallahi yasiruna ma'al haqi aina sar raka'ibu suna tafiya tare da gaskiya a duk inda raka'i wato linzamin gaskiyar tattafi suna tare da ita dai daina sajje wa yastaqilluna ma'a sawabi haisu istaqallat mabaribuhu suna tsayawa inda gaskiya ta tsaya duk inda mabaribul gaskiya ta tsaya to nan suke tsaya hanke mabarib wato inda gaskiya ta fuskanta duk inda gaskiya ta ce to nan suke ba wai inda malam wani yake ba iza bada lahumu dalilu bi akhdatihi taru ilayhi idan dalili ya bayyana gare su ta hanyar rike wannan dalili kawai taru ilayhi zaka ga sun fira sun hira zuwa ga wannan dalili sun shekara suna kokowa ga abu kaza suka gane ba su da hujja sai kawai kamar ka tada su sun hira sun fara ta inda dalili yake yanzu da abin da ya ba su je inda dalilin ba ba su gane ba yanzu ko sun gane sun aje tsohon ra'ayi sun hira sun ta sama inda dalili yake shikenan kai in ko ka bi ko a barka nan baya dukan sun tafi daru ilaihi zurafatin wa danan sun tafi jama'a jama'a da ɗaiɗai ku wani lokaci wani lokaci za ka gane su ɗin jim an taho da yawa wani lokaci mutum guda ya gane gobe mutum guda ya gane zura guda nan kenan jibi mutum guda ya gane jibi haka haka haka har dai a taru dama dai manuwar guda ce gaskiya ce za a iske ta eh, wa idza da'ahumur rasulu ila amrin in dabu ilaihe idan manzo Allah ya kira su zuwa ga wani al'amari zaka ga sun gaugawa zuwa ga wannan abun wala yas'alunahu amma qala burhanan wala yas'aluna hu amma qala burhanan ba sa tambaye manzo Allah me yasa kace ai haka ba su tambaye manzo Allah hujja ai ba manzo Allah ka tambaye hujja ba mala aka tambaye hujja amma manzo Allah ka yake hujjar ba su tambayar manzo Allah hujja da annabi ya wada shi ke nan za su je ba su ko tambayar hujja amma malan kan in yace ma kaza to ina hujja kun ba walakanci na baka tambaye malam ina hujja taimako nai na kai taimako nai na kai bari in ga maka wata kadiya wadda ta shafe ni wata shekara ina tsara na je niger karantarwa kusan 1996 uh, ko 95 ni je karantarwa ina matashi na kuma aka ɗauki babban gari irin hilin aka ce ni a malamin su nike bada sallah nike karantar da mata nike karantar da maza nike karantar da yara gani saurayi ko aure ban yi ba duk ke yi to kami in tafi ina tare da wasu masu da'awar sunna amma suna cewa da qablu da sadalu duk annabi yayi saboda ka duk wanda kai duk daina ni ko na rike amma babu hujja ba ban gane banda hujja ba sai da ni fada can ko da ni je sai an ka tada rikicin na aka zo suka same ni suka ce min eh, eh, ni ce a ai ba matsala in kai sadalu kai daidai annabi yayi in kai kablu yayi daidai annabi yayi wani alhaji sani yana can je yake min malan annabi yayi eh, sadalu sai ni ce duka yayi yace to madalla yace to Allah to wani za zamu ga wannan hadisi sai ni wiki wiki ni to <laughs> a dan sai in nazari an kai nazari sai ne ne ne ne samu hanya ni kuce ne zo ni tambayi malami na shi ko mai ce mai faɗa min wanda ya karanta da ni wanga karatu ni ce da Allah ina ka samu hadisin sadadu sai ce mini to ana samu ne ko littafin wane ne wani littafi da ya samu na malikiya sai ce to da ina ce to shi dai nan ɗaya ka tunawa littafin ba ko na hadisi na ba <laughs> na malikiya haka ni kan ni ce to sai ritahi ni koma ina koma nake musu ana samu littafi kaza ne amma ni ban da shi suka ce to ana samu ne yamai suka je yamai suka sawo shi suka kawo mini ka ce to bude a gwada mu na shi karshe nake musu kai gaskiya magana shirme ta muka yi ba mu da hujja ni kane da karyata akai dole ni ko ni yadda nake karyata akai amma wallahi ina shaida muku wannan lokacin iya imani na akwai hadisi iya imani na kiran amma da aka ruce ni wal yayi sai gashi a gano ashe babu hadisin sadalu hadisin kaulul aina to wannan shine wato amfani a tambaye ka hujja yanzu inda wanda mun kawo malamin mu ya muna akwai cikin hadisi akwai shi annabi ya rike ya yi kaulu ya yi sun ka kyale ni ma haka ba su tambaye ni dalili ba da ina ganewa da mu kyale shi da malam kyale kawai malam ce ma abu kaza shine sunna kaza sunna ne sai ka kyale shi ka taimake shi wallahi baka taimake shi ba tambaye shi hujja in ka tambaye shi hujja zai gaya ma hujja in akwai ta kaga ka in babu hujja kuma zaka eh, zaka encouraging sa zaka nuna masa zaka intibahin sa ya gano cewa kai babu hujja do Allah ya bar wannan fatawar yi ka ai daga sannan ni barta samu gani min خلف من بعدهم خلوف ليس المتعصب min العلماء a ko ba mu kai can ba wannan shine eh, wa nususuhu ba ta tambaye manzo Allah mi a hujja wa nususuhu nasoshi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ajallu fi sudurihim ya fi daukaka ya fi girma ya fi kima a cikin kirazansu wa azamu fi nufusihim ya fi girma daga cikin zukatansu mi an yuqaddimu alaiha qawla ahadin minan nasi akan su gabatar da magana kowa ya ga nasi manzo Allah don su suna ganin kiman nasi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don saboda ganin kiman nasi da ya fito daga manzo Allah ba yadda za su dauko nasi wani su gabatar yanzu kana ganin kiman annabi Muhammad ko sallallahu alaihi wasallama kana ganin kimar Imam Malik don Allah yadda kake ganin kimar Imam Malik haka kake ganin kimar annabi Muhammadu <laughs> sallallahu alaihi wasallama yadda kake ganin kimar manzo Allah haka kake ganin kimar Imam Shafi'i ko Abu Hanifa ko wane ne ko Sheikh Usman dan Fodiyo ko ko Sheikh Abakar Mahmudu Gumi ko Sheikh Jafar Mahmudu Adamu ko Sheikh albanin Zaria ko Sheikh Sheikh Sheikh Sheikh haka haka ne wallahi ba haka ne ba saboda ka duk wanda ka ji ya bada fatawa eh sai ka auna ka diba to ta yi daidai ta manzo Allah sai ka rike ba ta ba ga ta manzo Allah ta shi dauki ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su sabon manzo Allah haka suke ba ta gabatar da suna garin nassin manzo Allah ya wuce nassin kowa A ah, au yu'aribuha bi ra'ayin aw qiyasin ko su yi fito na fito da ra'ayin manzo Allah nasin manzo Allah da wani ra'ayi ko da wani kiyasi laysa almutaasibu min ulama wanda ke ta'assubanci ba malami na ba kun san kasar na haka ake daukar masu takalidancin nan wanda ya karanci muktasar khalilu ya karanci akarabul masaliki ya karanci ayna litafatu shine sune malaman da suka iya mashaba kaza su sune malamai to shi na malaki ce ba. laisal muta'assibu min al-ulama shi ba ko malami na ba mai ta'assubanci ga mashaba daram ita kadai ce duk inda aka buga aka dawo shi dai masaban nan ta ba malami na ba me hujja thumma khalafa min ba'dihim khulufun dan ba suka biyo bayan wayannan tabi'ai wayannan kan farraqu dinahum sun rarraba addinin su wa kanu shi'an suka dan kungiye ga masabar wani ga masabar wani ga dariqa wani ga wani wani kullu hizbin bima ladayhim farihun kowa abunda an nashi shine yake farin ciki da shi kowa tashi kungiya ta yi ta kowa masaba shi ta yi ta kowa ba mai da an yi masaba tai ba mai da an yi dariqa yi. taqaddamu amrahum bainahum sun kakkasa kowa ya dauki nashi kaso an kasa kashi gaza ku ga naku mu ga namu zuburan daban-daban jama'a jama'a wa kullun ila rabbihim raji'un karshen alai wa kasa duk da za a koma gaba Allah da mai darika wani da mai masabar wani da waiwaye raji'una ni. ja'alu ta'assuba lil madhhabi diyanatahum suka sanya ta'assubi ga masaba wai shine addinin su allati biha yadinuna wanda shine addinin zai ka ɗauka addinin malikawa daban addinin shafi'awa daban addinin hambalawa daban addinin zahirawa daban kowa na ganin addini ne daban-daban ke ina haka suka dauka suka kowa yana ganin nashi ne a addini wa ru'usu amwalihim allati biha yattajirun suka dauki cewa mashabar tasu ta'assubanci akan mas'aba, shine wato kanun jarin su, shine jarin su. ta'asubanci ga masaba ko ga dariƙa shine jari su don da an ba ta'asubanci ga masaba yanzu ba malami na ba an gama shi shi ta'assubancin shine malantaka gare shi ya zama shine dukiyarsa nan na yake ci ne yake sha wa min hum wasu daga cikin su su kuma kana o bi mahadu taqalidi kawai su su da taqalidi kawai mu dai duk inda masaba wani tace to nan mun kai duk inda dariƙa wani tace nan mun kai duk inda malawa ne yake aikin can mun kai duk inda kungiya kaza tace to muna can wa suna cewa inna wajanna aba'ana ala ummatin wa inna ala muqtaduna mu mun samu iyaye mu aka wani addini saboda ka muna nan muna biye da inda suka bi muna kan hanyar su wal fariqani wayanna mutanen guda biyu mai ta'assubanci da mai takalidi bi ma'azali yana nesa amma yan bagi ittiba'u ga abin da ya kamata ya be min as-sawabi ba su ba gaskiya wa lisanul haqqi yatlu alaihim ga kuma ma harshen gaskiya yana karanta musu laysa bi amaniyikum wala amani ya ahlil kitab ba gurin ku ne ba wala amani yi kitab ba kuma gurin ahlil kitab ne ba qala shafi ba imamu shafi na cewa qaddasa Allah ta'ala ruhu Allah tsalkaka masa rayuwarsa ina cewa ajma al muslimuna musulmai sun ijma'i ala anna man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wa sallama lam yakul lahu an yada'aha liqawli ahadin minan nas duk mutumin da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bayyana a gare shi baya da hujjar da zai bar wannan sunnan wai don wani ya ce a barta bai da hujja wallahi qala abu umara abu umar ya faɗa ibn barri wato uh, ɗaya daga cikin manya manyan malaman masar malikiya mai al-istisabo da al-istizkaru da manya manyan littafan na malikawa ba su taba malami irinsa ba da tamhedu ibn uh, ibn barri kenan ibn abdul bar al-maliki yake cewa wa gairihi da wani sama min ulama yana cewa ajma'a nasu mutane sun yi ijma'i ala anna al muqallida cewa dan taqalidakin shi kan laysa ma'dudan min ahli ilmi ba a ko lisa cikin masu ilimi ba wai ya zama malami ba ko a sa cikin jerin gwanan malamai bai shiga sai dai yanzu nan kila can siyasa na iya sa cikin malamai sa ka tora wani wai malami na amma ga idon malamai jahilina in ji wa in ji abdul barri saboda dan takalidanci ne wa annal ilma abunda ilmi marifatul haqqi bi dalilihi sanin gaskiya bi dalilihi da kuma da dalilinsa sanin gaskiya da dalilinsa to shine mi shine ilmi ba wai sanin gaskiya babu dalili ba me kaza ce gaskiya shine kaza ina hujja babu hujja <laughs> ba ilimi na ba wannan ilimi ka san hukuncin kaza shine kaza ina hujja annabi ya ce ko ko ayatul qur'ani ta ce to kaji kaji dalili wa hadha kama qala abu umar kamar yadda kaji abu umar dinnan ya faɗa ibn abdul barri rahimahullahu ta'ala fa inna nasa mutane la yaktalifuna ba sa sabani anna al-ilma huwa al-ma'rifa lalle ilmi shine sani al-hasila ani dalili kuma ilmin da ya samu hujja daga ad-dalili wanda ke da dalili wa ma biduni dalili amma watun uh, ilmi ba dalili fa inna ma huwa taqlid wannan taqlidi ne faqad tabammana hadani al-ijma'ani wannan ijma'i guda biyu cewa ilmi huwa al-ma'rifatu al na ɗaya kenan wa eh, a ah, fa inna nasa la yakhtalifuna anna ilma huwa al ilimi shine ma'rifa alhasila hasila an wa amma biduni dalilin wa inna ma huwa taqalidun in babu dalili taqalidi ne wa inna ababen guda biyu ikhrajul ta'assubi ya fitar da at-ta'assubi bil hawa tasubanci da son zuciya wal muqalladu ko da wanda yake eh, wal muqalladul a'ama da mai takalidanci wanda yake takalidanci na al'ama na makaho takalidanci ba hujja an fitar da su kenan an zumratul ulama'i cikin jama'a malamai ba cikin malamai kenan ya nuna kenan ba cewa ba cikin malamai wasu qutuhuma bi istikmali man fawqahuma al-furuba min warasatil anbiya'i kuma wa'annan mutanen guda biyu sun sun fadi ya kamata mu gano wa'annan mutane guda biyu ke magana mu koma can ku koma can ba ku jiya min al-ulama ajma'a an-nasu ala anna al-muqallida laysa ma'dudan min ahli al-ilmi na dai kenan wa anna al-ilma ma'rifatu al-haqqi bi dalilihi shi annabi ku gani na ababen guda biyu cewa al-muqallida ba a ce mai malami shi kuma ilimin yana kunshe da a san ilimin amman fa da dalili wa'annan sune ijma'ai guda biyu kenan ijma'in nan ya fidda mai ta'assubanci bil hawa ya hidda mai mukalladanci mukalladanci na al'ama ya fidda shi daga zumratul ulama wa suqutuhuma faduwar su kuma inda ya zan sun fadi saboda mi wai bi istikmali man fawqahum al furuba don wa'inda an sama su su sun kwashe wa'innan furud na gado ka san akwai furudun gado akwai nisfu akwai sudusu akwai sumunu akwai sulusu ko ba su ne ba wa'innan al furudu to masu gado sun kwashe kayansu kai ba kai ka faɗi na kama a ce wannan shine asif ko al-asif wanda yake muta'assib yana ta'assubanci wato shine zai jira masu gado su gada abinda suka rage sai ya dauke to ba su rage ba sai mi sai ka kabe mariga sai ya kama hanya ta tafiya to shi ma mai ta'assubanci tunan wancan mai ta'assubanci na ko to ga mai ta'assubanci ne to an kwashe gado duka sai ya kwashe riga sai da dariya mai banki ga masaba kenan bai da rabu cikin mi cikin ilimi an kwashe babu asibci gare shi yanzu don mi wa inna ma warisul ilma domin su malamai fa innal ulama ahum warasatul anbiya su ne magada annabawa fa innal anbiya kuma lam yuwarrisu dinaran wala dirhama su malamai ba su gada da dinari ba ko dirhami wa inna ma warasul ilma man akhadhahu akhadha bi azin wafirin abunda suka gadar shine ilimi wanda ya rike ilimi to ya samu rabu babba to saboda ka sun malamai sun riga sun kwashe komi ba su ban mai komi ba muta asibi sai ya kakabe riga sai ya gaba yayi kukan mutuwa <laughs> wa ya kunu min warasati rasuli man yajhadu wa yakdahu fi raddi ma jaa bihi ila qawli muqallidihi ya za a ce wannan ya shiga cikin magada annabawa wanda shi kuma yake iya kokarinsa yake wahala don ya mayar da maganar manzo Allah ta yi daidai da magana wanda yake ta kalidanci domin in ga hadisi ga magana malami ne sai ya yi duya da zai dibara da tawili da ne sai magana nan ta manzo Allah ta yi daidai da magana malami ne ba wai magana malami ne ta bi magana manzo Allah ba a dole sai magana manzo Allah ta sako inda ta nuha ta dawo ta bi magana malami ne dama shine kaidar kan yan tasubanci kenan dole sai ra'ayin manzo Allah ya. sai su yi walankeluwa da za su juya hadisi sai su yi tawili hadisi don ya yi daidai da magana mukalle da wa ehe wanda yake biya wa yubayyi wa alaihi sa'ati umrihi dukkan lokutan sana rayuwa ya bata su fi ta'assubi da wajen ta'assubanci wal hawa da san zuciya wala yashuru bi tabi'ihi bai ko gani ya bata rayuwa ta gaban zabani tallahi ina rantsewa da Allah innaha fitnatun ammat wa ammat fitina ce musiba ce bala'i ne wanda ya game duniya kuma ya makatar da wasu da yawa waramatil quluba fa asammat wannan musiba ce da ta jefi zukata kuma ta kurumtar da zukatan ba sa ganewa da yawa zaka ga mutane mukallidai ne da yawa mutane yan ta'assubanci ne raba alaiha sagiru karami ya girma akan ta'assubanci wa harima fi kabiru tsoho ya tsufa cikin ta'assubanci wattakhadha wattakhadha li ajali alqur'anu mahjuran an mai da qur'ani abun kauracewa saboda ta'assubanci aki qur'ani an rike ta'assubancin masabobi wa kana zalika bi qada'i llahi wa qadarihi wannan duka ai Allah kadara haka kadara ce ta Allah fil kitabi masura abu ne rubuce haka Allah faɗa wala zaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuka wala walamma ambat biha albaliya lokacin da aka ce wannan musiba ta game duniya wa azuma ta girma bi sababi harraziya musiba ta girma akan haka bihaitu la yu'rafu la ya'rifu aktharu an-nas siwaha mafi yawan mutane ba su san ilimi ba sai irin wa'annan malaman masu ta'assubanci masu takalidanci su ɗaya malamai wanda duka cewa qala Allah qala Rasulullah wai ba malami na ba wala ya'udduna al-ilma illa iyaha su ba su dauka ko wani ilimi ba in ba wannan ba fa talibul haqqi min mazanihi ladayhim maftunun wanda ke neman gaskiya inda take daga hadisan manzo Allah nan na gaskiya take ko to mai neman gaskiya ta wannan hanyar a wajen su wai mamtu ne an fitine shi kai wannan ai ya bace batacce na wallahi ya helena suna ke da bakin ce ma malamai jahilai wa mu'assiruhu mai zabin gaskiya alama siwa abinda ba gaskiyar ba inda a wajen wayannan malaman yan ta'asubanci fa magamunu wai an kware shi wai sun kware shi sun kwashe ilimi sun bashi shi jahilina kajibi dukkan shi'ar na jan bidiya haka suke ce malaman suna jahilai ne nasabu liman khalafahum fi tariqihim alhaba'ila sun riga sun kafa ma waɗanda suka saba musu yagwai na talala yagwai na asuta wai su kamo duk yadda za su yi dai su kamo waɗanda ke biye sunna su raba su da biye sunna su za akan ɗarikar su ko akan hanyar su to sun riga sun kafa waɗannan asusu to asutar sun kafa waɗannan wato eh? tarko yau wasu sun haɗa tarko tarko domin su kamo su kada ka cikin bidi'a su Allah ka kare Allah ya kare mu wa ba hulga Waila sun yi zalunci akan su zalunci mai zurfi don kawai dai su raba shi da hanya annabi su aza bisa ga tasu hanya wa ramahu sun jefa shi an kautil jahili da bakar jahilci wal bagai da zalunci sun ce jahili ne sun ce azalimi ne ko ko a sun jefa shi da sun jefa shi cewa su wato da jahilcin su yana amfani da jahilci suna jifasa da jahilci da zalunci suna amfani da zalunci suna zaluntarsa wal inadi da kididanci wa qalu li ikhwanihim amma suna ce ma yan uwansu goya bayan su inna nakhafa an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardi fasada muna gudun kada wayannan malaman su raba ku da addinin ku ne kokarin su kai kada ko ahli sunna ku raba su da addinin su eh kamar yadda fir'auna ya faɗa haka suke faɗa fahaƙiƙun ya dace liman linafihi indahu kudura wanda ke da iko akan haka waƙima ƙima wanda ke ganin kansa na da kima wanda ke ganin kansa na da wata daraja Allah ya tafi ta ila haula kai ya walwaye da kakkan ma ya waiwaya zuwa ga wayannan yan ta'asubanci wala yarda laha bima kada yarda da abin da ke wajen su yarda da abin da fito daga ofikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa idza rufi'a lahu ilmu sunnah idan ka ɗaugo ilimin sunna aka nuna masa annabawiyya shan mara ilaihi ya ware damƙiya ta sama wannan sunnan walam ya bis naftahu alaihim kada ya kokari ya tsare kansa a kansu ya rike kai ne ya dunkule kai ne bisa ga bidiya ya kabiyar sunna da dama kana ganin malamai masu haske cikin su masu azaka amma saboda takalidanci sai kaga duka sun tambade sun lalace ba ilimi bai amfane su ba to karka yarda ka dabe biye kanka ga wata masaba ka darbe bai kwakwalwar da Allah ya maka da hazakar da Allah ya maka akan ta asubanci da ka basu sai Allah daga ilimin ka amma kana tare da wallahi ko ina baka zuwa nan zaka mutuwa kama wajen na alaihi aba'ana amma kana so ilimin ka je gaba to dauka ba cewa gaskiya na iya zuwa ko ni bangare kuma duk inda ta kana shirye ka bita to wannan shine zaka zama abun kuri amma in ba haka ba ka tsare kanka inda turkin da an ka canye abun da a ciki Ah, fama hiya illa sa'atun ba ɗan wani lokaci ba hatta a ma fil kuburi sai an tada abubuwan da ke cikin kabubura kenan suna nan rike da eh, ta'asubanci nan har a jeran tashin kiyaman da ake tayar da wa'anda ke cikin kabubura wa yuhassala ma fi suduri a fayyace a fitar da abun da ke cikin zukata wanda ya koyi alheri ya bayyana wanda ya koyi sharri har cikin zuciya sai ya bayyana domin wallahu alimun bi zati suduri sai ya bayyana wata tasawa aqdamul khalaiqi fil qiyam lillahi dukkan kafafun bayin Allah gaba daya su daidaita a wajen tsayuwa gaban Allah kafafun sarki ba su yi kafafun talaka ba kafafun gwamna ba su yi kafafun abakar riba ba kafafun <laughs> ka gane duka da girman ka da wane ne da talaucin ka da kudin ka da waye duka sai kun tsaya gaban Allah gaba daya ta tasawa aqdam kenan duka kafafun kowa za su tsaya a gaban Allah wa yanzuru kullu abdin ma qaddamat yadahu kowane bawa sai ya kalli mi ya gabatar ya aikin kwarai ko ko a'a aikin ne kawai ya dai bata rayuwarsa a wajen siyasa ya bata rayuwarsa a wajen kasuwanci ya bata rayuwarsa a wajen noma ya bata rayuwarsa a wajen kiyo amma neman ilimi mai amfani babu aiki da ilimin babu to kaga wannan zai dai tsaya gaba Allah kuma zai bayyana ran tashin wa yaqa'u tamayyuzu bainal muhiqin wal mubtilin bambancewa da fayyacewa sai ya bayyana tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya wa alamal al na an kitabi rabbihim a wannan lokacin ne waɗanda suka kauce daga littafin Allah za su san wa sunnata nabiyihim suka kauce ma sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗannan mutanen za su gane annahum kanu kadhibina so makaryata ne a wannan ranar wanda ya kauce ma littafin Allah ya kauce ma sunnan manzon Allah zai gane ashe shi karyata ya rike aike ma na ya rike bai rike komai ba an mai cewa in mun ka zo ran tashin kiyama zan saka aljiya gane a ce bai rike kowa ba mai cewa zai gane bai rike kowa ba waye za ka rike ran tashin kiyama ka gane ka rike kowa rike annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam rike hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun awa 1 da minti 2 da second goma sha wani abu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk